Ma'aikatar harkokin kasashen waje na kasar Jamus tare da haɗin gwiwan gidan rediyon Deutsche Welle ta gudanar da taron tattaunawa kan yawaitar matsalar da 'yan Afirka ke fadawa na tsallakawa zuwa kasashen Turai. Taron na haɗin gwiwa da gidan rediyon Unity FM da ke nan Jos da aka yi wa taken hangen dala ba shiga birni ba ya tattaro kan ƙwararru don tattaunawa kan dalilan da ke sanya matasa tsallakawa kasashen ƙetare da zaƙulo hanyoyin da za a samu maslaha. Ƙididdiga na nuni da cewa fiye da matasa dubu goma ne suka tsallaka ƙasashen turai daga Najeriya a cikin wannan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. A cewar wani mai fafutukar kwato 'yancin 'yan Adam, Dr. Aliyu Tilde, akasarin masu tafiya turai ta haramtacciyar hanya suna gujewa matsaloli ne daga ƙasashensu. An yi itifaki kan cewa akwai nau'i guda wanda tilas take tilasta wa mutane walau suna da aikin yi walau ba su da aikin yi su fita su je turai saboda ana ganin wuri ne na yanci wuri ne inda ake adalci so suna guje wa zalunci kamar abubuwa da suka danganci wariya saboda addini ko kuma domin yaki ko kuma yunwa da sauransu. Madam Jummai Madaki jami'a ce da take aiki a kungiyar da ke yaƙi da fatocin mata da yara. In aka duba masu fitar yawa in tana Najeriya mata ne ana musu akwai aiki akwai makaranta da sauransu da za musu domin tun ma mu kanmu ma mu ba mata girma ba. Ita ma Hajiya Khadija Gambo Hawaja ta ce rashin ba matasa ayyukan yi na janyo ƙaura da suke yi zuwa ƙasashen ƙetare. Shugabanci sifa ce ta Allah ya ara muku ya ba ku ya ɗora ku wasu mutane a ƙarƙashi ku ji tausayin Hausa suna cewa wato idan ka ga mutum ya kaɗa wuta abin da ya koro shi ya fi wutar zafi. Shugaban sashen Hausa na gidan rediyon Deutsche Welle, Thomas Mosch, ya ce sun shirya taron ne don ilimantar da jama'a. Matsalar bakin hauri eh, wata babbar matsala ce a can turai kuma a nan Afirka saboda akwai eh, matasa da yawa da suka bi wata barauniya hanya domin su eh, isa turai wata hanya mai hatsari saboda haka muka ce ya kamata mu eh, ilimantar da eh, mutane eh, kan wannan hanyar mai hatsari. Shi ko ministan matasa da wasanni a Najeriya Solomon Dalun ya ce gwamnati na iyakan kokarinta wajen tallafawa matasa. A yanzu an taka rawa zuwa gani. Kamar me da me aka yi? A tarihin kasan nan gwamnatin tarayya a 2016 ta ware kudi biliyan 500 domin harkan tallafi ga matasa da mata. an ɗibi matasa sama da dubu ɗari biyu waɗanda ake biyan su kowane wata. Shugaban gidan rediyon Unity FM kuma tsohon ministan sadarwa a Najeriya Ibrahim Salihu da suki na Kande ya ce za su ci gaba da faɗakar da al'umma. Za a faɗakar mutane za su fahimta iyaye za su ji ko wani barawan ya'ya yana zuwa ga iyayen cewa zai taimaka musu ya kai su kasar waje su samu kaza yanzu duk za su ji su yi hattara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.